Masu saurare Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya jam'iyyar shugaban emmanuel macron na faransa La Republique en Marche ta samu gagarumin rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin kasar zagaye na biyu da aka gudanar a jiya Lahadi. A jimlance dai sakamakon zaben ya nuna cewa jam'iyyar shugaban kasar da kuma sauran kawayenta sun tashi da kujeru 351 daga cikin 577 da ake da su a zauren majalisar dokokin kasar. Wani abin mamaki game da wannan zaben shine tsohuwar jam'iyyar da ke kan karagar mulki a da ta Francois Hollande ta samu kujeru 29 ne maimakon 250 da take da su a can baya yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta Front National suka samu kujeru takwas karon farko a tarihi a cikin zauren majalisa sai dai faransawa da dama suka kasance a gida domin kuwa kashi hamsin da bakwai cikin 100 na waɗanda suka cancanci jefa kuri'a sun ki fitowa a zaben na jiya a game da wannan batun ne shirin na yau zai bai wa ku masu saurari damar tofa albarkacin bakin ku ga ra'ayin malami na farko da ke kan layi. Sunana Adamu Jumba Adamu Madara daga karamar hukumar Katagun a nan jihar Bauchi. to samun gagarumin rinjaye a zaɓen ɗan majalisar dokoki na zagaye na biyu da aka gudanar a jiya ladi a ƙasar faransa hakika wannan sakamako babbar nasara ce ga emmanuel macron wanda ke fatan samun samar aiwatar da sauye-sauye da dama a fagen siyasa da tattalin arzikin da kuma na zamantakewar al'ummar faransa kamar yadda ya alkawarta a lokacin yaƙin neman zaɓensa. A gaskiya muna masa fatan alkhairi da fatan Allah ba shi nasarar ci gaba da kawo sauye-sauye a ƙasar Faransa. A gode sashin Hausa jirgin Faransa. na Adamu Jumba Adamu Madara da ƙaramar hukumar Katagun a jihar Bauchi daga nan Arewa maso gabashin Najeriya a tashi lafiya. ba kuna tare da rufa kan zaria daga jihar nasarawan tarayyar najeriya don hakika dangane da zaben da aka gudanar a jiya a majalisar faransa wanda ya kawo jam'iyyar wannan na ke kankare da mulki ya fuskanci wa'annan kujeru na musamman waɗanda suka yi rinjaye a kan sauran yan adawa to hakikan hakan ya cancanta a ce an yi ba an kasashenmu na afirka sun yi koyi da irin zaben faransa da ake aiwatar a yanzu nan haka to fatan mu nan an ya tabbatar da wa'annan da aka zaba su ya su yi ma kasan su adalci tsakanin su da Allah shine kira da muke yi a kasar faransa kenan na gode hajiya zainab tare da fatan za ki tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International. Sunana Usainu Muhammad ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To gaskiya wannan ya kamata saboda za a samu wato suna son wasu ayyuka saboda yan majalisun suna jawo wani lokaci in suna ganin cewa wannan ba ɗan jam'iyyar ba ne suna jawo su matsaloli kamar yadda muke gana wasu mu na afirka inda za a ga ana so a yi abun ci gaba amma suna ganin wannan su yan adawan wannan gwamnati sai ka ga suna turjewa ba sa buƙatar wannan aiki to yana da kiran da wannan yan ƙasar da rishin fitowar da suka ba ƙaramin koma ba suka ja wannan ƙasar na gode radio france international sunana Usainu Muhammad ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Na gode a tashi lafiya. Sunana Mudassir Muhammad Tafawa Gulewa daga jihar Bauchi. Ah, da farko ina so yi amfani da wannan dama in ce jam'iyyar Firayim Minista Emmanuel Macron murnar samun rinjaye a majalisar dokoki. Hakika wannan babban kalubale ne a gare su na su ga sun dage sun fitta Faransawa kitse a wuta. sannan kuma su jam'iyyar 'yan ra'ayi kawo wanda suka samu koma baya wanda kwata-kwata ma ina majalisu guda takwas suka samu wannan ma zai iya sake zama kalubale a gare su na su gyara halayensu da ɗabi'unsu watakila ba su karɓu ba ne a wajen faransawa ya sa haka sannan shi kan shi jam'iyyar tsohon firayim minista wanda su ma da su kan samu wajen kuri a eh, yan majalisu wajen ɗari biyu da na sun tashi da goma sha su ma babban kalubale na gare su dauki darasi daga abin da ya faru daga wannan zaben sannan zaben nan na kasashen faransa da kowace na turai ga baki daya ya kamata kasashen mu na afirka su dinga bibiyan irin wayannan zabubukan suna ɗaukan darasi yanzu an ce wajen kaso arba'in da wani abu na ba su fito wannan zaben ba wannan yana nuna cewa watakila su talakawa ba su gamsuwa da abubuwan da masu mulki suke ne yawan siyaso mai sanyi bisa ga alkawarin da ake kuma musamman ma a kasashen wani abu mai magana ba tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mare nasara ya gaskiya yana ta waɗannan yan wakilai da aka zaba na kasar faransa kuma yan jami'ar sabon shugaban kasa malam macron a gaskiya haka ya yi kyau kuma fatanmu shine su su haɗa hannu hannu da hannu domin ci gaban ƙasar faransa don kuwa yana da kyau idan shi shugaban kasa ya kawo wani kudiri na ci gaban kasa yana da kyau su amince domin ci gaban kasa ba kamar irin mu na najeriya ba shugaban kasa kai kuduri kuma an kyamance da shi da fatan waɗannan yan majalisu yan wakilai na ƙasar faransa za su ba ma wannan sabon shugaban kasa goyon ba ɗari bisa ɗari domin a guri tare a tsira tare na gode mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mura nasara na gode zainab tashi lafiya Radio Faransa International na kuwa ko da yaushe daga Najeriya ni ne gani Fulanin Doma. Kuma na hau kan layi ne daga nan kasuwar wato Mande Market anan cikin gari Wamba a karamar hukumar Wamba cikin jihar Nasarawa. ra'ayi na wato akan jaben dan majalisun dokoki da aka yi a jiya a Faransa wato inda sabon shugaban kasar wato Emmanuel Macron ya samu rinjaye akan tsofon shugabar kasar wato wato Faransar Hollande a gaskiya ya nuna cewa faransawa sun yadda da wannan sabon shugaban kasa emmanuel macron saboda haka rinjan da ya samu wannan nasara ne a gare shi kuma ya yi amfani da wannan nasarar ya samu ma faransawa ayyukan yi da kawo ma kasar security wato tsaro kenan a samu zaman lafiya a kasan faransawa su san sun zaɓi abin da suke so wannan kuma kalubale ne ga shugabannin afirka waɗanda suke nuna cewa wato su shugabanni da da ba su wa talakawa su adalci saboda haka wannan zaben dan majalisun dokoki da aka yi a faransa kalubale ne ga shugabannin afirka zai takaita nan ina kira daga kasuwar mande market nan cikin gari wamba karamar hukumar wamba a jihar nasarawa tsakiyar najeriya ni ne gani fulanin doma sashi hausa rediyo faransa international salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa Radio Faransa International mai magana ɗan Ladi Nuguru daga jihar Bauchi Najeriya. to ala hakika na ji mulin da kuka mu tafi albarkacin bakin mu akan zaben yan majalisar da ke gudana a faransa wanda ya gudana jiya lallai jam'iyyar sabon firayim minista ta samu gagarumin um, jam'iyyar al'ummar da suka kada mata a fiye da jam'iyyar ta masu ra'ayi da sun samu koma baya da kuma jam'iyyar sabon firayim minista wannan sai mu ce lallai hakika demokaradiyya ta taɓa wannan kasashe kuma an gwada cewa akwai canji to abin da ya wasu fata Allah sa sun yi a sa Allah kuma ya sa ya zo musu alheri da duniya baki da ne magana Allah ya da mu Kada da a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International inda a yau muka baku damar tofa albarkacin bakin ku kan sakamakon zaben majalisar dokokin kasar faransa da ya nuna cewa jam'iyyar shugaba emmanuel macron la republique en marche ta samu gagarumin rinjaye a zaben zagaye na biyu da aka gudanar a jiya lahadi ga ra'ayi na gaba sunana buhari alhaji audu lagos daga kwakwan plateau state ra'ayina a kan wannan zaɓen da aka yi a kasan faransa muna farin ciki da wannan zaɓen da aka yi amma gwamnati mai mulki ita ta samu nasara to muna musu fatan alheri kuma muna fatan allah ya sa tun da an zaɓe su allah ubangiji sa su yi ma yan kasa aikin da suke so sannan kuma mu din muna musu addu'an allah ubangiji sa ci gaba da wayanan haɗin kan da suke kokari da shi sannan wadda ba su samu fitowa ba muna musu fatan cewa su tabbatar cewa wannan kasan kasan su ne ba wai kasan wa'ansu bane to su rika nuna kishin kasansu domin a samu a tafiyar da cin gaban kasansu don haka ina muku fatan Allah Ubangiji ya sa ku tashi lafiya Radio Faransa International ni ne Buhari Alhaji Audu Lagos daga kwa Kwanfan Latin State na gode Allah ya saka da alheri ta lafiya mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya nasara na jihar nasarawa habibu magajin ratin zanen lafiyan bare bare game da manduyin da kuka ce mu ba da raya ya kai yau to a gaskiya saboda allah emmanuel macron ya yi abin mamaki ba kaɗan ba saboda ce ya zo da sabuwar siyasa ce ta maimaye ko ina da ina gaskiya ba da mamaki canji na muna sun samu nan mu dai muna musu addu'a allah ya sa shi ne mafi alheri saboda haka muna fatan afirka su yi kokari su ma haka duk wanda sun ga cewa cin hanci da rashin yawa su kokari a samu canji irin yadda aka sama faransa nan ko kuma mun gode muku don kuma ba mu ra'ayi kuna ba mu da mu ba da ra'ayi mu tashi lafiya mai magana mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara habibu magajira tun zanen lafiyan fare alaikum gidan rediyo faransa international hausa kuna tare da aminu ne daga tanti babba ramar hukumar bakwai da ke jihar filatu tarayyar najeriya game da maudu'in da kuka bamu bisa nasarar da shugaban kasan faransa ya samu makaron zaɓen nan majalisun da aka yi to gaskiya muna taya shi murna kuma alama na nunawa insha Allah wannan shugaban zai yi nasara a mulkin shi muna mashi fatan alheri Allah ba shi sa'a kuma da sauran in dai ya samu wannan nasarar ya rike sauran jam'iyyar duk da suke bayan shi wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi duk ya haɗa kan al'umman faransa don a samu ci gaba bai dorewa da fatan allah ubangiji ya taimake shi mashi jagoranci da fatan allah ba mu dawwammamin zaman lafiya a kasashen mu na afirka da sauran duniya baki da gidan rediyo faransa ina muku fatan alhairi da wannan damun da kuke ba mu da fatan za a sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum na Musa da Salimu Hangi karamar hukumar kafur a jihar Katsina. To alhamdulillah wannan zaɓe na Faransa gaskiya bai zo mana da mamaki ba kwarai da gaske. Kuma ya nuna mana wannan lalle cewa ƙasar Faransa suna zaɓe mai inganci kuma wannan gaskiya a ayaba ne kwarai da gaske. Sai dai mu al'umma Afirka muna kira ga irin waɗannan kasashe ga wasu Faransa da suke zaben su ba tare da da zini ba da kuma wani faɗace-faɗace ya kamata su rika ba da shawarwari a mu na Afirka fama da rikice-rikice don aka ce zaɓe ya zo akan samu matsaloli na faɗace-faɗace a kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba su kasance masu ba da shawara hakan shi zai sa mu ma kasashen mu na Afirka a samu wannan ci gaba da ake da aka samu kawara irin wannan kasashe. Radio Faransa na gode da wannan goda dama da kuka bani mai magana Musa na salima Hanki karamar kuma kafur tashi lafiya. suna na yi ta tanku daga bani in ba ka karama hukuma a bara a cikin jihar Niger. To a yau ra'ayina da zan bayyana ina taya Faransawa murna akan zaben da aka yi a wannan mako. To hakikanin gaskiya wannan zaben ya yi kyau kwarai da gaske. Ana tunanin wannan zabe idan aka so zabe ana tunanin shugaban kasa mai ci yanzu ba zai kai labari ba. Sai ga ya Allah taimaka ya samu rinjaye akan wannan zaben da aka yi. To ina kira gare shi da babban murya don Allah da annabi ya rungumi kowa kowa ya zan nasa kada ya nuna nuna bambanci shi waɗannan shi ne nashi wancan ba nashi ne idan ya nuna haka nan to mai yiwa gaskiya ana samun matsala shi ma kanshi ba zai ji daɗin mulkin ba saboda haka ya rungumi kowa da kowa kowa ya zama nashi a zo a kai tare a tsira tare ina fatan mu kuma kasashen mu na Afirka zai kula da mu duk abubuwan da ke tasowa irin yaki yaki da sauransu ubangijin Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode sashen Hausa gida Radio Faransa suna Hayyun Katanko daga Bani baka a karamar hukuma a Gwara a cikin jihar Niger tashi lafiya Sashen Hausa na Radio France International, Yusuf Babanga da Jarin Dindin daga jihar Jiga, Najeriya. To hakika wannan zaɓe ta 'yan majalisun ƙasar Faransa bai zo mana da mamaki ba kasancewar sun samu ainihin mafi akasarin kuri'o'in da 'yan takarar da suka tsaya. Ba don komai ba zaɓe na farko ya tabbas wannan jam'iyya ita ce da nasara. To kaga wannan zaɓe ma 'yan majalisun waɗannan su suka fi jaye to hakika wannan bai zo mana da mamaki ba. Sai dai za kira ga dukkanin waɗanda aka san an zaɓa su tsaya cewa ainihin talakawan faransa waɗanda suka yi musu alkawari su tabbatar cewa sun cika musu wannan alkawari su tabbatar kuma sun riƙe al'ummar su hannu biyu ba ainihin su watsi da ainihin wato irin alkawarukan da suka yi musu ba muna fatan Allah ka dafa musu Allah ka ba su ikon aiwatar da dukkanin abubuwa na ci gaban talakawan faransa mai magana yusuf baban gajin Treza France International Zainab Atashi Lafiya na gode. Assalamu alaikum Radio France International mai albarka sunana Umar Haruna. Wannan zaɓe da aka yi na biyu wanda 'yan bangaren shugaban kasa suka yi nasara to muna tanya shi murna Allah Ubangiji ya kawo namu mu ma 2019 a ce wanda ta kafa gwamnati ita ce da mafi ranjaye na 'yan majalisa da sanatoci domin kar a zo ana mana kwangaba kan baya a kan ci gaban mu in namu zaɓe ya zo. Saboda haka na gode mu ma Allah kawo namu 2019. Sunana Umar Haruna na gode Radio Faransa International ma albarka. Sai an Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Bala ya roma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Am wannan sakamakon zaɓe da ya gudana jiya a ƙasar Faransa wanda shugaban ƙasa sabon shugaban ƙasa Emmanuel Macron wanda ya kasance jam'iyyarsa ta samu gagarumin rinjaye a wannan zaɓe da aka yi. To alal hakika wannan zaɓe na ƙasar Faransa yana da tarihi a nahiyar duniya gaba ɗaya ma ba nahiyar mu ta Afirka ba. Dubo da yadda wannan matashi yaro ya zo wanda akalla yana ƙasa da shekara arba'in wanda ba shi ma da jam'iyya ya fito cikin ɗan ƙaramin lokaci ya tara mutane ya gangami har aka kai ga yin zaɓen shugaban ƙasa ya cinye wannan shugaban ƙasa. to ina ganin cewa wannan zaɓe da aka yi na 'yan majalisu don ya samu gagarumin rinjaya a majalisa to bai zama da mamaki ba dubo da yadda ya buge manya-manyan shugabanni na ƙasar faransa guda biyu wanda kusan tsawon shekaru hamsin ko fiye da haka ba a taɓa ganin wannan canji ba to kiran da zan yi shi ne a kasashenmu na afirka wanda har yanzu siyasa dai koyo muke yi to ya kamata a ce mu yi koyi da wannan siyasa na ƙasar faransa yadda aka yi ta aka samu canji kuma har yanzu canji ake kara samu a wannan ƙasa na faransa fatan mu dai shine Allah ka zaba mana abin da ya sama alheri duniya da ma Afirka baki daya na gode radio france balawaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya fatu wato na gode madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu saurare da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja, ni Zainab Ibrahim ke muku fatan alheri, huta lafiya.